Lafiya? Ina ta maka magana baka an sa ni ba? Me ke damun ka? Lafiya la wallahi. Baka da kuɗi ne? In baka? A ina da kuɗi. To me ke damun ka kai tagumi haka? Kai mun magana mana. Ina ganin ta naje ta sace zuciya ta lokaci ɗaya. Wa kenan? Ta taɓa jin son mace farar ɗaya ya shige ni ba sai a kanta. taimaka mun ya zan in same ta soyayya abin da za ka yi min kenan kar ka manta da cewa yarjejeniya na yi da ni da kai a tsakaninmu cewa ba za ka taɓa kula wata ɗaya mace ba haka ni ma ba zan taɓa kula wani ɗa namiji ba kar ka manta kai na wani ni naka ne ba zan taɓa sharing ɗin mijina da wata ba saboda kai mijina ne ni kai na ban so haka ta kasance ba amma haka kawai zuciyata ta manta alƙawarin da ke tsakaninmu kawai ta ayyana mun san yarinyar nan wallahi na kasa wura tunda na ganta na kasa control din kaina kuma yarinyar na mata magana ma ta ƙi saurara ta kuma kin san ke ba wanda zan iya ɓoye mu komai ba ce za ki iya taimako na a duk halin da na shiga wallahi in ban same ta ba zan iya shiga wani mummunan hali <laughs> babban magana ashe akwai gawawwaki kwanan nan kenan eh zan iya kashe ka in kashe ta kuma in kashe kaina wallahi duk mu rasa ka san abin da zan iya ka san abin da ba zan iya ba in dai akan abin da nake so ne ka bi kowa sanin halina yaro bai san wuta ba sai ya taka jamsi dan Allah dan annabi kake yake wannan gwara ma ka je ka canja shawara saboda abin da ka dauko tamkar cewa ne ka kawo ma yarinyar ranar mutuwar haka zalika kai haka zalika ne